الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من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 a cikin garin funtuwa jihar katsina mahaɗu daidai wannan lokaci yammacin talata kwatankwacin karfe biyar da minti biyar zai zama bakwai ga watan ramadan shekara bakwai, wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan februari shekara ta 2026 miladiyar ma haɗu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara muna fatan ubangiji maɗaukakin sarki ya daidaitar da mu akan daidai ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kafin mu ci gaba akwai gagarumar gudunmuwa wadda ɗaya daga cikin attajiran wannan gari alhaji babangida jirgaba allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya ya sa wa dukiyarsa albarka ya ba marayun wannan gari na funtuwa kimanin kuɗi miliyan talatin da biyar da dubu ɗari uku da ashirin Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alhaini kun san waɗannan bayan Allah duk shekara suna taimakon marayu a faɗin funtuwa lokal gamban gaba ɗaya so a bana ma alhaji baban gidajen gaba ya ba da wannan kuɗi da na ambata miliyan talatin da biyar da dubu ɗari uku da ashirin a ciki kuma alhamdulillah makarantarmu ta marayu wanda wannan majalisi namu na tafsiri ya samar makarantar marayu na farko a wannan jiha mai albarka ta katsina naziri da firamare da muke da shi a funtuwa local government a wannan anguwa na makera sakamakon wannan tafsiri na ƙasa da ake yi a wannan masallaci kun ga kimanin shekara uku kenan da samar da wannan makaranta su alhamdulillahi a cikin wancan kuɗi an ware naira miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da arba'in da tara da ɗari tara da hamsin an saka a asusun ijiyan wancan makaranta ta marayu kuma babban burin mu daga naziri da firamare da marayu suke da shi a wannan anguwa to ya zanto an samar da sakandiri tsayayyar sakandiri domin marayu zalla in tafiya ta yi tafiya muna da burin insha Allah subhanahu wa ta'ala ya zama an samu budin boarding school na marayu a wannan gari na funtuwa domin kun san a yanzu da muka samar da firamare su tafiya in te tafiya da yawa daga cikin marayu wasu ba za su iya ba saboda makarantar ta funtuwa lokal ce gaba daya kun funtuwa tana da girma ga ƙauye kuma da ke gefen funtuwa wani marayan babarsa ba ta da kudin transport da za ta ba shi zo makaranta su amma an ya zanto an masu bodin firamare da sakandare diyaran da aka kawo shi a farkon time zai zauna ya ci abinci a nan ya yi karatu a nan a ba shi tarbiya a nan kaga ba za a sami fashi ba kullum zai zanto yaro yana zuwa makaranta to muna fatan wannan ya tabbata da ƙarfin Allah da taimakonsa sannan da gudunmuwan da ko ‘yan uwa musulmi muke haɗuwa muke badawa saboda Allah wannan attajiri da ya zama abin koyi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa rayuwarsa albarka muna addu'a Allah ta'ala ya shirya masa zuriyarsa ubangiji ta ala ya yi kusa arzikinsa da hakika irin matakin da yake dauka da shekara domin taimaka ma marayun wannan gari abu ne da ya dace a ce a yi murna da shi kwarai da gaske Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya haɓaka dukiyarsa ya ba shi kariya ubangiji ta'ala ya ƙara bunƙasa kamfanoninsa Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya ya shirya masa zuriyarsa ya zaunar da shi da dukiyarsa lafiya kuma na fatan sauran attajirai masu yi koyi da irin wannan ɗabi'ar waɗanda suke wannan gari na funtuwa da kuma waɗanda suke wajen funtuwa a bara kun sa akwai attajirin da ya ba da kuɗaɗe masu yawa shi ma ga marayu marayun wannan gari wato alhaji aa eh, eh, albasu alhaji abdurrahman albasu so a bana ya ba da sanarwar cewa dukkanin marayun funtuwa gaba ɗaya duk wani ɗalibi da zai yi jam to shi zai biya masa kudin wannan jam ɗin kuma har ya jagora kwandishan ɗinsa za ta jagoranci har wannan ɗalibin ya samu admission so shi ma irin wannan yunkuri abin a yi addu'a ne a yi murna da shi Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi abu na gaba wannan karatu da muke gabatarwa a kullum a wannan masallaci cikin wannan wata mai albarka akwai wasu bayan Allah da suka ɗauki nauyin yaɗa shi a gidajen tv da gidajen rediyo na farko akwai tashan manara tv Wata take abuja wanda ana kallanta duk duniya to suna sa wannan tafsirin namu a duran da muka yi to shagargari za sa wannan tafsir ɗin karfe bakwai na safe zuwa takwas kafin ma'aikata su fita aiki karfe bakwai zuwa takwas wanda ya kama tashin manara tv zai ga wannan karatu da muke yi kullum duk sanda muka yi karatun yau za a tura musu gobe kuma za su sa insha Allah ta'ala kuma bawan Allah da ya dauki nauyin wannan sa wannan tafsirin ya bada kudade masu yawa dan a rika ya hada wannan tafsiri da muke yi daga wannan masallaci shine honorable barista sanata Khalid Soba shine sanatan Zone 1 a Kaduna State shi ya biya kuɗi ake sa wannan tafsirin sanata khalid su ba muna roƙon ƴan uwa a sa shi a cikin addu'a Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi bisa wannan gagarumin gudunmuwa da ya ba wannan tafsiri mutane da yawa suna kallon tafsirin ko suna sauraron sa ta kafan ko kuma ta gidan TV din Manara so ba da sakali so ba shi ya biya Allah ya saka masa da alkhairi sannan alkhairi rediyo kamar da suke sawa duk shekara bana ma suna sa wannan tafsir din na awa daya karfe tara na safe zuwa karfe goma mutane da yawa a Zariya suna sauraron wannan tafsir din ne ta gidan rediyon alkhairi rediyo karfe tara zuwa goma kullum suna sawa wanda ya ɗauki nauyi kuma ne wanda ya saba ɗaukar nauyin programs ɗinmu a basifikan najeriya kakakin majalisar dokokin najeriya honorable abbas tajuddin allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi ya daɗe yana ɗaukar shirye-shiryenmu a gidajen rediyo muna godiya allah ta'ala ya saka da alkhairi sannan a nan funtuwa akwai martaba fm shahararriyar gidan gidan rediyo ne ko martaba fm a ko'ina a wannan yanki na funtuwa ana sauraron wannan gidan rediyo su matan gwamnan katsina a dukwaraɗa honorable dukwaraɗa matarsa ita ce ta ɗauki nauyin sawa a martaba fm ana sa shi sha ɗaya na dare zuwa sha biyu kullum a wannan gari muna fatan allah ta'ala ya saka musu da alkhairi so in ba manta ba muna shirkin faɗin Allah maɗaukakin sarki hal yanzu runa illa a yi a na hal yanzu illa a يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور جماعة مبكم انتابا وانا آية من يبياني أكنتا إلا فإن الله مدوك كنسركي إلا أن يأتيكم الله في ظلل من الغمام lafazin ya atiya kumullah shin mai suke sauraro kafin su yi imani kafin su yi aikin addini suna jiran tseren da Allah ya zo to zuwan Allah zuwa da Ubangiji maɗaukakin sarki ya dangantawa kansa cikin wannan ayar al'imamu tsabari a cikin tafsirinsa ya ce malamai sun yi maganganu uku zancen farko suka ce ana nufin zuwa amma Allah ta'ala shi ya san irin zuwansa zuwan da ya sha bamban da zuwan dukkanin halittu domin Allah ta'ala ba wani abu irinsa a dukkan al'amuransa lesa ka mislihi shay amma ba za a yi tawilin wurin ba tunda Allah ta'ala ya ce illa an ya'tiyakumullah sai a fassara a ce suna jiran sai Allah ya zo ne amma wani irin zuwa ne Allah yake yi muna da yakinin zuwan Allah ya sha bamban da zuwan dukkanin halittu gaba ɗaya. amma dai ana yarda a fassara wurin da cewa Allah ta'ala yana zuwa kenan na daga cikin siffofin Allah al-ikhtiyariya al-fi'iliya akwai al-itiyan Allah yana zuwa kamar da na daga cikin siffofin Allah al-maji' Allah yakan zo dan ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa na daga cikin siffofin Allah al-ikhtiyariya wato alfi'iliya akwai annuzul kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fada ingantaccen hadisi na cikin muwatta malik yace yanzulu rabbuna tabaraka wa ta'ala to waɗannan siffofi da ubangiji madaukakin sarki ya dangantawa kansa a cikin alqur'ani mai girma ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dangantawa Allah ta'ala cikin ingantattun hadisai ahlus sunnati wal jama'a suna imani da su suna fassara su kamar yadda suka zo ba sa watsi da hakikanin fassarar su su yi ƙarin wata kalma ko su rage wata kalma ba sa haka in suka yi haka sun zanto al-mu'tila ko al-mu'attila masu watsi da nassin shari'a kenan ko masu watsi da hakikanin ma'anan nassi to sannan kuma ba sa kamanta wani aiki cikin ayyukan Allah su kamanta shi da aikin wani ɗan adam ko su kamanta da aikin wata halitta in suka haka sun zanto al-mushabbiha mun gane ko to amma al-imam sabr ya kawo maganar ahlus sunnati wal jamaa da maganar su al-mu'attila din da ma al-mushabbiha to amma a ƙarshe ya rinjayar da zancen ahlus sunnati wal jamaa cewa Ayatu sifat ayatul asma' duka aƙida ta halin sunnatu wal jama'a ana tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa kansa in Allah ya ce ar-rahmanu alal arshistawa to sai ka fassara ka ce Allah ta'ala mai rahama ya daidaita akan al'arshi sai ka wuce in aka ce wani irin daidaita sai ka ce istiwa'un liku bihi irin daidaitan da ya dace da Allah an gane ko daga nan kuma ba ma a san wata tambaya wani mutum da imam malik ibn ana ya karanta ayoyin istiwa'i sai daga hannu sai mai imam malik ibn anas tambaya ce kai fassawa ya Allah ya daidaita akan al'arshi sai ce al-istiwa'u ma'lumun wal kayfa majhulun was su'alu anhu bid'atun wa dalal istiwa'i dai sanannen abu ne ya Allah ya daidaita kuma ba wani wanda ya sani sai shi ya daidaita irin daidaitan da ya dace da jalalarsa wato irin daidaitan da ta dace da matsayinsa su subhanahu wata'ala tambaya kan ya Allah ya daidaita ba a roito sahabbai sun wannan tambayar ba da aka bi ce da Allah mun fahimci wannan da kyau to shine babban malami Sheikh Muhammad Salih wato al-Imam Sa'di a cikin tafsirin Sa'di Taisirul Karim Rahman fi tafsiri Kalamil mannan na babban malami abdurrahman bin nasir bin abdullahi sa'adi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa yake cewa wa hadhihi ayatu wannan ayar na hal yanzuruna alla illa wa hal yanzuruna illa an to lafazin illa an ya'tiyakumullahu sai ce wa ma ashbahuha ita da ire-irenta dalilun limaskabi ahli sunnati wal jama'a kun ga wannan dalili ne akan aqidar da ahlus sunnati wal jamaa take akai al musbitina lis sifati al ikhtiyariya ahlus sunna waɗanda suke tabbatarwa Allah da sifofi al ikhtiyariya wato kamar yadda muka bayani jiya akwai as sifatu zatiya wanda suke su dimun da'iman suna tare da Allah subhanahu wataala kamar sifa ta rayuwa kamar sifa ta ilimi ga kodo lokaci Allah madaukakin sarki ya sufantu da sifa ta ilimi to akwai kuma as-sifatul ikhtiyariya wanda yake wani lokaci ne ubangiji madaukakin sarki yakan sufantu da waɗannan sufofin kaman sauka kaga ba kodo lokaci ne yake cikin saukan ba kaman zuwa ba ko lokaci ne yake cikin zuwan ba akwai sanda yakan siffanta kansa da zuwa din mun gane ko subhanahu wataala to ahlus sunnati wal jamaa sun yi imani da wannan sai malam ya ce kallistiwa iwan nuzuli wal maji'i kaman siffar alistiwa kaga na daga cikin sifatun liktiyariya kaman nuzuli kaman maji wato zuwa duk wannan mun da misali akai a baya wannan hawi zalika min sifatin lati akhbara biha ta'ala an da makamantan waɗannan cikin siffofin da Allah ta'ala ya ba da labarinsu cikin Alƙur'ani wanda ya siffanta kanshi da su au akhbara biha anhu rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya siffanta Allah da su fa yusbitunaha ala wajhin yaliqu bi jalalillahi wa azamatihi su ahlus sunnati wal jamaa sukan tabbatar da waɗannan siffofin ga Allah ta fuskar da ta dace da girma da buwayar Allah min gairi tashbihin wala tahrifin ba sa tashbihi su kamanta Allah da wata halitta ballanta nasu su zanto mushabbiha sannan ba sa tahrifi su lankwasa ma'anar su murda ma'anar ba sa haka suna tabbatarwa Allah abin da ya tabbatar da ma kansa kamar yadda ya zo khilafan lil mu'attila al-ikhtilafi anwa'ihim sabanin sauran aqidu na bata al-firqu dhalla masu watsi da zahirin nassi alakta lafi anwa'ihim ko ya take kuwa min aljahaniya misali yan jahaniya suna korewa Allah ta'ala siffofin da ya tabbatarwa kansa haka al mutanen jahan bin safwan sune al-jahamiyya waɗanda suke cewa alkur'ani halitta ne ba su yarda a ce alkur'ani sifa ce cikin siffofin Allah ba mun gane ko da mu'tazilawa wal ash'ariya da da ash'ira wato ash'ariya wa him da makamantan waɗannan mimman yanfi hadhihi sifat cikin waɗanda sukan kore ma Allah ta'ala waɗannan sufufin wa ta'awwalu, li ajali hal ayati bi ta'wilati ma anzalallahu alaiha min sultan sai su murda ma'anonin ayoyin alqur'ani ayatu sifat sai su murda ma'anonin su zuwa ga waɗansu ma'anoni da ba su da dalili cikin shari'a bal haƙiƙatu ku fi bayanin laki wa bayanin rasuli kai in ka ɗauki zagirin fassaran sha'ira ko a shariya da jahaniya da mu'tazila da sauran arfira ƙudalla sauran ƙungiyoyi na ɓata to za ka cimma ai zagirin ma fassaran da suka ma a ayatul sifat suka ne ga bayanan Allah suka ne ga bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun gane ko to haka dai al-imam sa'adi ya ci gaba da waɗannan bayanai masu tsada yana tabbatar da aƙida ta ahlus sunnati wal jama'a ɗaliban ilimi zai ci ku je karanta wannan shafin shafi na 89 cikin ainihin tafsirin al-imam sa'adi karkashin wancan aya da alarama ya karanta mana su yanzu kai tsaye insha Allah subhanahu wata'ala za mu je بدن الله مدوكاكين سركي سلبني إسرائيل نعم سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب نعم to in ba ku manta ba ɗan uwa musulmi da muka zo fassara faɗin Allah ta'ala ya ayyukan labina amanu dukhulu fi silmi kafa mun ji malaman tafsiri sun ce wannan ayar za a fuskantar da ita ga ko guda uku fuska ta farko yahuda wanda suka yi imani da annabawan baya amma ba su yi imani da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ta'ala ya kira su da sifar imani ya siffanta su da sifa ta imani dubi zuwa ga cewa ai sun yi imani da wasu annabawan da Allah ya aiko kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan haka aka kira su ya ayyukan ladina aman. amma tunda ba su yi imani da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai aka ce da su udkhulu silmi ku shigo addinin musulunci ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin yadda kuka yi imani da annabawan da suka gabace shi fuska ta biyu da aka nufatar da wannan aya gare ta su ne wanda sun shigo musulunci irinsu abdullahi ibn salam amma sai suka shigo da burbushin al'adun tsohon addininsu na yahudanci suna yin musuluncin a wani gefen kuma suna yin aikin da ba na musuluncin ba a'a aikin addinin yahudanci ne to su ne ubangiji madaukakin sarki ya ce da su ya ayyukan ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da annabi muhammad cikin yahudawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam udkhulu fi silmi kafa ku aikata ayyukan musulunci gaba ɗaya. ku ije al'adu da aikace-aikacen ayyukan addinin yahudanci gaba ɗaya ku rungumi na musulunci fuska ta ƙarshe da aka ake fuskantar da wannan aya gare ta su ne mu al'umman musulmi mu mummune waɗanda muka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ko har allah ta'ala ya naɗe ƙasa ana kiran dukkan wani musulmi wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana cewa da shi ya ayyukan ladina amanu ya ku munai na ko ina a duniya maza da mata udkhulu fi silmi kafa ku yi aiki da karantarwar musulunci gaba daya kar ku zaɓi wani ku yi aiki da shi ku ija wani kar ku yi haka mun gane ko to da Allah ta'ala ya yi wannan tsawar ya ce lallai a shiga musulunci gaba ɗaya, kuma ya ja ma hankali da cewa kar a bi hanyoyin shaidan. to shi ne Allah ya biyanta da cewa in kuka ki ku ji wa'azin da ne maku to kuna jiran sai kun mutu ne an zo a kisabi na zo da manufan in yi hisabi tsakanin bayi a lokacin da za ku yi fargan jaji mun gane to ne sai Allah ya goya wannan zancen na salbani Isra'ila akan wancan maganar ku Yahudawa da aka kirne ku ku shiga musulunci da sauran ma al'umman duk da aka kira su in suka yi kangara suka ki su jawu zuwa ga karantarwar shari'a to kaskace da su su tambayi banu Isra'ila ko kai da kanka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tambayi banu isra'ila ko kuma dukkan wani mai karatu ya je ya bincika ya bincika tarihin yahudawa mana shine sal bani isra'ila kai mai karatu je kai tambaya je kai bincike akan banu isra'ila ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ake saukar ma da waɗannan ayoyi tambayi banu Isra'ila mun gane ko dukkansu dai yana ɗauka game da malaman tafsiri duk sun faɗi haka salba ne isra'ila al-mukhatab wanda ake magana da shi suka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Allah ke cewa ya tambaye gudawa wasu malaman tafsiri suka ce a'a ba shi kadai ba ma duk wani wanda yazo zai karanta wannan ayar an ba shi dama ya je ya bincike kan banu isra'ila su waye banu isra'ila ƴaƴan annabi yaqub in aka ce bani isra'il ‘ya'yan bawan Allah isra da yaren ibraniyanci shine bawa ila kuma na nufin Allah isra'ila bi ma'ana abdullahi kenan bawan Allah suwaye banu isra'ila su ne yahudawa Allah ta'ala ce kai mai karatu kai mai sauraron karatu kai bincike kan yahudanci da yahudawa kam atainakum min ayatin ayoyi nawa Allah maɗaukakin sarki ya bayyanar wa yahudawa Allah ta'ala ya aiko musu da ayoyi ya bayyana musu da mu'jizozi bayyanatin wato mu'jizozi kala-kala bayyanannu an turo musu annabin Allah annabi Musa ya gwada musu mu'jiza ta sanda da mu'jiza ta hannu da mu'jiza ta yadda ruwa ruwan ya tsage a wuce ayoyi kala-kala banu isra'ila sun gani an gane ko an turo musu da annabin annabi musa ne aka bayyanar da ayoyin allah da mu'ujizozi a hannunsa wai ko sa duda, ko sa yi nadama a ƙarshe su zo su yi imani su jawudi zuwa ga umarnin allah da annabin allah amma ko je zau shi yasa sai allah ta'ala ya ce wa mai yubaddil ni'imatan ba dukkan wanda ya canza ni'imar Allah min ba'di ma ja'atu bayan ni'imar Allah ta zo masa fa inna Allaha shadidul iqab lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin ne. an gane ko to shine al-Imam Sa'ad yake cewa ya kulu ta'ala Allah ta'ala yana cewa sal bani isra'ila kam atainakum min ayatin bayyinat bayyinat ko kam kam atainakum min ayatin bayyinatin ayoyi nawa bayyanannu muka zo musu da shi dullo alal haqqi wanda waɗannan ayoyin suna nuni zuwa ga gaskiyan annabin da aka turo musu cewa tabbas annabin Allah ne tabbas Allah ne ya aiko shi ba ƙarya yake yi ba wa ala sidikin rusul waɗannan ayoyi da Allah ya bayyanar da su ga banu Isra'ila Allah ya bayyanar da su ne don ya nuna musu gaskiyan annabawa mun gane ko fatayakkanuha wa arafuha suka ga suka ga ayoyin suka ga mu'jizozin suka sami yaqini cewa tabbas daga Allah suke suka sami yaqini cewa tabbas annaba wannan, Allah ne ya aiko su wa arafuha suka ga suka suka san waɗannan mu'jizozin suka gane su amma fa lam yaqumu bi shukri hadhihi ni'ima wannan ni'imar da Allah ta'ala ya musu na ya aiko musu dan sako ya turo masu ba annabi ba annaban ya zo da bayyanannun hujjoji ya nuna masu shari'a ya kiran yasa zuwa ga su shari'a ya nuna masu bata ya kwabe su akan kasu su bata ai wannan ni'ima ce babba ni'imar musulunci an gane ko amma sai su yahudawa banu isra'ila sai ba su gode wa Allah wajen wannan ni'imar da Allah ta'ala ya yi masu na aiko masu annabin da zai bayyana masu musulunci ba allati taqtadil qiyama biha wanda ai musu bayanin waɗannan hujjoji da mu'jizozi suna hukunta su yi imani su shiga addini su yadda da musulunci amma duk da haka sai ba su yadda ba bal kafaru biha a'a sun ma kafirce ma mu'jizozin da annabawan Allah suka bayyana musu wa baddalu ni'matallahi kufra a ƙarshe dai suka juyar da ni'iman Allah ni'imar Allah ta koma kafirci falihazasta haƙu an yanzilallahu alaikin iqabahu da haka sai suka cancanci Allah maɗaukakin sarki ya saukar masu da ukubarsa wa harrima min thawabihi Allah ya haramta masu ya hana masu samun ladansa wa sammallahu ta'ala kufran ni'mati tabdilan laha Allah ta'ala ya kira mutumin da ya kafirce wa ni'ima wato Allah ta'ala ya maka wata ni'ima ko ni'imar lafiya ko ni'imar dukiya ko ni'imar gani ko dai wata ni'ima ko ni'imar mukami ko matsayi ko dama ko lokaci Allah ya baka wata ni'ima cikin ni'imominsa madadin kai amfani da ni'imar da Allah ya baka ya hana wasu a lokacin da kake da lafiya ni'ima ce daga Allah wani bashi da ita a lokacin da kake da dukiya ni'ima ce daga Allah wani ba shi da ita a lokacin da kake da mukami ni'ima ce daga Allah wani ba shi da ita dukkan wata ni'ima wata falala da Allah ya yi maka wani na nima ido rufe bai samu ba ko ido bude bai samu ba to kai da Allah ya yi maka wannan falalar ya yi maka wannan ni'imar madadin ka yi amfani da ni'imar ka bauta masa ka yi amfani da ni'imar ka kara neman kusanci gare shi a a sai ka koma kana amfani da ni'imar da Allah ya maka wajen ka saba masa an gane wanda da ba shi da mota sai Allah ya ba shi mota madadin ya yi amfani da ita ya yi sana'a ya yi aikin addini amma sai ya koma yana ɗauko matan banza a mota sai ya sa mata tintek ya rika ɓuya yana ɓarna a cikin motar kaga madadin ya gode wa falalar Allah da ni'imarsa to sai koma yana amfani da wannan nadamar da Allah ya baki yana saba wa Allah to sai Allah ya kira irin wannan tasarrufi da dama irin wannan amfani da dama ba a yadda ta dace ba wanda Allah ya bashi dukiya mai yawa madadin ya yi amfani da ita ya ɗauki irin ɗabi'an su Alhaji Babangida Jarga baɗin nan in aka yi kira a taimaki marayu da Ramadana ya fito da maɗuɗin dukiya ya bada saboda Allah to madadin haka sai ya koma kaɗai yana gayyato mawaƙa da sauran yan iska da 'yancin timbele ana saba ba Allah da wannan dukiyar tasa to Allah ya kira irin wannan ɗabi'ar tabdilan li tabdilan canza ni'imar Allah me yasa Allah ya kira ta canza ni'imar Allah لأن من أنعم الله عليك نعمة diniyatan أو دنوية domin dukkan wanda Allah ya bashi wata ni'ima sawa'un wannan ni'imar ta addini ce domin ka wayi gari ka zama musulmi ba kafiri ba ka zama ahlus sunna ba dan bid'a ba ka zama mai riko da addini ba mai wasa da addini ba wallahi ni'ima ce mafi girma da Allah ta'ala ya maka inda Allah ya so maimakon a rikace maka Abdullahi ko Ahmad ko Muhammad ko Mahmud ba yadda ka iya sai ka ji sunanka Christopher sunanka Jacob sunanka Yohana maimakon a ce maki Fatima maimakon a ce maki Amatullah sai a koma ana ce maki ana ce maki Saira laka Saira duk gashi nan mun gane sunanki kenan to amma Allah ta'ala ya mana baiwa ya ba mu musulunci ba wata ni'ima da ta kai ni'imar musulunci jama'a ba sai ya kai ba akwai wanda baka fi so a yau ba baka fi so hankali ba amma kuma ka fi su imani akwai waɗanda za su baro ƙasansu tun daga indiya fa ba. su zo hannun najeriya su yi establishing company su ɗauki jama'a aiki sun san yadda ake mayar da taro ya koma sisi sun san yadda dubu ɗaya take zama dubu ɗaya ɗari biyar amma wallahi ba san me za su bauta masa ba za su su kafa kamfani amma ayaba ayaba suke bauta ba ko wani wanda ya taɓa man fatawa ya ce baturan da yake tukawa jan kunnen da yake tukawa a kamfanin da yake aiki direban ya ce wallahi ayaba yake bauta ma duk shi zai aika ya je yan ayaba ya siyo mashi manyan ayaba <coughs> sai ya zo akwai ɗaki musamman an masa decoration an kashe masa kuɗi sai a ije su akan wani tebur in zai fita kamfani da safe da matan shi da ya'yan shi sai sun rufa idonsu suna bautan ayaba in sun gama sai su roki ayaba ya ba su sa'a in kuma ayaban ya yi kamar mako ɗaya ana bautansa ya ɗauko ruɓewa ya yi taushi to akwai inda aka ware ake tara duk updated yan allolin wanda aka yi riga tashi aiki to nan ma an kashe ma wani wuri kuɗi an decoration ana ake tara su to shi yake sayowa kuma shi yake kwashe wanda aka ga sun fara taushi a zo da wasu ya ce to wani lokaci dai in ya gada ɗan kwari-kwari shi wanda na ce sai hutu ma iyali da aka yana so in ba shi fatawa ya halasta ya ci waɗannan Allah a wajen wani abinda wani ya ɗauka Allah amma abinci ne wajen wani sannan mai hukuncin wannan aiki da yake to kalli mutumin da zai baro ƙasansu ya zo wata ƙasa ya san yadda zai ƙulla alaƙa da gwamnatin ƙasan da ya zo kuma ya kafa kamfani amma kuma bai san me zai bauta ma ba yanzu na daga cikin addinin da yake da yawan mabiya a duniya addinin buda masu bautan shanu sun fi dai kowa yawa a indiya su suke mayin shugaban ƙasa shugaban ƙasan indiya mai bautan shanu ne in ka yarda bulala ka ɗaga ka da kisa to ka da ki allansu wannan sanda muke jiran allah ya kai mu sallah ga shi na ana tara kuɗi za a yi kashawa to su a wajensu abin bautansu ne 'yan addinin buda suna nan miliyoyi ne a duniya 'yan addinin buda to sai kai Allah ta'ala ya haskaka maka ka gano me ya kamata ka bauta ma ne Allah mahalicinka to akwai ni'imar da ta kai wannan babu ni'imar da ta kai ne musulunci sannan kuma a cikin musuluncin ma Allah yake ahlus sunna mai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ahlus sunna Allah yake multazimi mai riko da addini mai kula da farilla da nakulfi mai tsare iyakokin Allah ai kaga babu ni'imar da ta kai wannan mun gane al-Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya gafarta masa so da yawa in wani ya zo majalisun sai ya ce alhamdulillahi ala ni'imatul islam sai ya ce wa sunna godiya ta tabbata ga Allah bisa ni'imar musulunci sai kara sai ce da kuma ni'imar sunna an gane ko to wanda Allah ta'ala ya bashi ni'ima ni'ima ta addini ko aka bashi ni'ima ta duniya aka bashi kuɗi aka bashi lafiya aka bashi mulki aka bashi sanin jama'a aka bashi kowace irin dama ni'ima ta duniya falam yashkurha sai bai gode wa ni'imar da Allah ya masa ba ta hanyar yin amfani da ni'imomin da Allah ya masa wajen ya bauta ma Allah walam yakun bi wajibiha kuma bai tsayu wajen sauke wajibin da sanadiyar ni'imar wajiban suka kawo shi ba ya samu dukiya amma bai yi zakka ba bai fa Allah da dukiyar ba a ƙarshe izma halak ni'imar za ta lalace wa zahabat za ta tafi izma halak an wa zahabat Ni'imar za ta lalace ta tafi abinta mun gane ko wata tabaddalat bil wal ma'asi domin ne saboda ya juyar da ni'imar madadin ni'imar da Allah ya bashi ko ta addini ko ta duniya ya yi amfani da ita yi musulunci ya ba Allah sai kuma yana amfani da ita yi kafirci ya saba ma Allah an gane ko sai Allah ya kira wannan ya canza ni'imar Allah mun gane alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam yaslawnaha fabisal qarar Allah yace alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra ba kwa ganin waɗanda suka canza ni'imomin da Allah ya yi musu sai suka butulcewa ni'imomin kufurul i'rad suka yi butulu Allah ta'ala ya ba su don su bauta mashi Allah ya ba su don su ji ƙarfin yin addini amma sai su yi amfani da damar da Allah ya ba sai su saba masa an gane ko ya samu kuɗi madadin yi amfani da kuɗin wajen bin Allah gina masallatai raya masallatan taimakon marayu gina musu makarantu yin addini a sai koma yana amfani da kudin nashi wajen ya fantama ya ci duniyarsa da tsinke ya saba ma Allah mun gane shi Allah ta'ala ce alamtara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran baka ganin waɗanda Allah ya musu ni'ima sai suka canza ni'imar da Allah ya masu suka mayar da shi butulu suna butulcewa Allah in ya ce su ba za su yi ba in ya ce su bari ba za su bari ba wa a hallo ƙaunakun jarar bawar suka cancantar da jama'arsu mabiyansu fadawansu yaransu mun gane kasan duk wanda yake da wata dama ko na mukami ko na mulki ko na dukiya yana rasa yara 'yan kazagin shi hmm? zai samu direbobinsa zai samu boyi-boyinsa masu yin masa aiki dole za a so a yi abokantaka da shi don yana da wata ni'ima da ba kowa ke da ita ba to in mutumin banza ne madadin ya rika jansu ya direba sai ya rika tuka shi ya kai shi masallaci ya tuka shi ya kai shi wani taro na addini ya tuka shi ya kai shi wani taro na alkhairi to a'a zai sa direban ya rika tuka shi ne ya kai shi gidan karuwai ya tuka shi ya ɗauko mashi matan banza ya tuka shi ya kai shi wajen aikin banza kaga a ƙarshe zai cancantar da mutanensa yaransa mabiyansa zai cancantar da su daral bawar gidan hallaka Allah ya ce kaga irin wannan mutum wadda nukan ba shi ni'ima sai ya kiye bini ya kiye ba Allah sai ya sabo jahannama launaha. wutan jahannama za su shiga a rangoba alkiyama fa bi'sal qarar tir da wutan jahannama ta zanto ita ce matabbatan mutum dan uwana in ka samu ni'imar Allah ka kula da ita ta hanyar bin Allah idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tubilu ni'am tubilu ni'am wa bi shukr al-ilah fa innal ilaha shadidun niqam in ka samu wata ni'ima koya take kariri ta ta hanyar bin Allah sai ya kara maka da in shakartum wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum in ka gode wa Allah duk sanda Allah ya maka wata ni'ima ko na sanin jama'a ko na wata dama da kai kana da ita wani bai da ita kar ka ɗauki daman ka saba ma Allah da ita kai amfani da damar wajen yadda damar za ta kaci gajiyar ta wajen ƙara kusantanka zuwa ga Allah to sai Allah ya ƙara maka in ko ka yi amfani da damar ka kana ta saba ma Allah da damar da Allah ya baka wallahi in Allah ya so sai kwace kwacewan ka zame uku ba gare ka wannan bin Allah ya so ka da alkhairi ma fa kenan wanda Allah ya so shi da alkhairi sai ya samu kuɗi sai yana saba ma Allah da kuɗin to in Allah na son shi da alheri sai ya kwace kuɗin shi sai ya mayar da shi talaucin shi in ya so ya dawo masallaci ya ci gaba da kiran sallah wadan <laughs> an bar mashi kuɗin nan hallaka dai da yawa mutane da kake kallon su ba su dakanta in ka ga mutum a talauci shi Allah ya san shi Allah ya san abin da ya sani wallahi da dama daga cikin mutanen aka ba su ni'ima ta dukiya halaka za ci da yawa daga cikin mutane walau ba satsallahu rizqa ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء كلا إن الإنسان لا يطغى كلا إن الإنسان ليطغى ليفعل أن رآه استغنى الله مدعوكتين سركيتي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض والله متاني ديوا دا ذاتي كئي مرنا ذاتي دا سابا مع الله shi sa sai Allah yana ɗan ba su kaɗan, kaɗan, kadan daidai da imaninsu ba haka ba wani yana samun kuɗi ko sallar jama'a baya kare ba zai rika fitowa ba kalla innal insana la yataga an ku sagana dan adam yakan girman kai ba zai ba Allah ba dan ga Allah ya wadata shi in Allah ya wadata ka kula da addini ai Allah ya ba mu labarin wani gari a cikin alkur'ani Allah ya ce ba abin da ban magarin ba suna samun komi ga kwanciyar hankali ga natsuwa ga jin daɗi amma da suka gayalwa da wadata da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya samu shi suka kutsa ma saban Allah Allah ke sai ma kwace zaman lafiya da kwanciyar hankalin da wadata shine ne wa masalan Allah Allahu masalan kanat aminatan مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله تعالى وضرب الله مثلا الله يا بغى مثالي قرية كانت آمنة wani gari ne suna cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani suna samun komi a duk sanda suka nima amma fa kafarar bi an umilla da dadi ya masu yawa sai suka butulce ma ni'imomin Allah fa a azaqaha Allahu libasal ju'i wal hausi sai Allah ya ɗanɗana masu tufafin yunwa da wahala bi makanu ya saboda abin da suke aikatawa da kasashen mu haka suke cikin waye san maka wani boko haram waye san maka wani abu sunan shi kidnapping amma aka sake kafa malam abubuwa suka yi ta faruwa to sai Allah ta'ala sai ya jarrabe ku Allah madaukakin sarki ya tsare mu to jama'an musulmi kun ji to daga nan sai Allah maɗaukakin sarki yace zuyina lil ladina kafaru zuyina lil ladina hayatud dunya wa yaskharuna min alladina amanu na'am wal ladina ittaqaw fawqahum yawm qiyamah hmm. والله يرزق من يشاء بغير حساب نعم الله تعالى تزين للذين كفروا الحياة الدنيا كافري wanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba an kawata masu rayuwar duniya wa ya kawata masu shedan ya nuna masu duniya nan ne wurin zama nan ne matabbata nan kake morewa nan kake jin daɗi aka kawata masu aka sa masu duniya gida ne na fasha duniya gida ce ta dawoma ta jin daɗi yana kallon ba zai kamun ba zai mutu ba in shaidan ya daga ya samu nasara akan bawa wallahi dukiyarsa sai ya ɗauka cewa ma za ta dawomar da shi an gane ko sai ya ɗauka dukiyarsa za ta dawo da shi sai ya zata haka saboda ruɗi irin na dukiya sai a sa masa ƙawa da kwalliyar rayuwar duniya shi ne Allah ta'ala ce zugina lillazi na kafarun hayatun duniya kun ga waɗanda suka kafarta shaidan ya ƙawata masu duniya har suka kai ga wayasharuna min alladhina amanu in suka kai da kai kai da kai imani in suka kuka haɗu. ko a makaranta ko a wurin aiki ko a wurin haɗuwan mutane in suka haɗu da kai da kai imani da Allah kai da kake fifita lahira akan duniyarka in suka haɗu da kai mun gane ko to kenan sai su ɗora, sai su fara yin maka izgini shine wa yaskharuna min alladhina amanu sai suna isgilanci ga mummune masu fifita lahira akan duniya su dama suna fifita duniya ne akan lahira su sun dauka duniya ta fi lahira da haka ko me za su yi za su sai da lahiransu za su saba ma ubangijinsu za su saba ma allansu don kaɗai su samu duniya to kai da baka yadda da haka ba in ka ga gatin hanci ta zo raba-raba za ka ce a'a kana jin tsoron Allah ga wani ha'inci an yadda za a yi da kai za ka samu sai ka ce a'a kana jin tsoron mai zai faru a kabarinka to sai sar'a maka kallon ba ƙauye ba gidaje ustazu wanda baka da civilization kana da ignorance kana da daƙiƙanci da ci baya kana da halhiya sai aka kai baka waye ba da yawa daga cikin furatatas in ka je kana nuna kamewa da jan jiki da tsantseni sai a ganin ka wani gara daga ina wanda ya fito kaske wani gara kawai yi shi bai san duniya ba an gane in aka zo ana tumbele kai kana gefe ba za ka kutsa ai wallahi a raka ganin ka gara akwai da yawa daga cikin ma'aikatu waɗansu in suna yayin shaye-shaye ko ana yayin harkan matan banza sai kai kana dudduka da kai subhanallah kana kebewa gefe sai a ganka ai wannan ba kawai ne ai saka ne ne, ai gara ne ai wannan ballo tumaki sassako jaki ne kai baka da wayo ne sai ai ta maka izgili shine Allah yace, ce su wanda suka kutsa mabarnan an kawata masu duniya ne suna kallon ai daga duniya sai Kaduna in ba sa tana lahira kai da kake tana lahirarka sai su rika maka izgili in inji Allah wa yafkharuna min alladina min alladina kai da kai imani da Allah kake ta ka tsantsan karka saba ma Allah sai su rika maka izgili kaman kai baka san duniya ba mun gane ko Allah ya ce walladina taqaw fawqahum amma ku yi hakuri ku mummune ku yi hakuri ku ustazai ku yi hakuri ku bayin Allah masu kamewa masu mutunci wanda ba ku yadda a kutsa masaban Allah ba mun gane ko ba ku yadda da wannan ba abinda kuka yadda da shi shine ku ku yi addini wata ɗalibata tana faɗa man famsarce ita famsarce ita a jihar kaduna ta ce an kayyace su wani workshop an tura su workshop ne a ƙasashen turawa a ɗaya daga cikin ƙasashen turawa to ita yar boko ce fa dakka ce dakka ce a boko amma kuma ɗalibar addini ne duk zamin majalisun mata da ita muke yi ɗalibar mu ce sosai amma kuma fahimtar ce karantili jihar kaduna da aka gayyace su da su da na jihohi daban-daban ita ta taho daga jihar kaduna da zumbulelen hijabanta ta ce ta ɗinka hijabanta guda tara ya bi hurhudu kwasugo mai kauri to sauran kuma <laughs> za a je kasashen turawa wannan da ta mace amma an sa suit an naɗa wuya kamar ɗan buri su za a je a shiga irin na turawa kwas kwas kwas kwas kwas ka je gari ka cimma mutane da bindi wai kai ma wai ka tuji ciyawa ka ɗan makala suna zuwa airport an haɗu da su za a ba su takardunsu da sauransu za a ba su bodin pass tun a lokacin suka fara matatsiya ana kallanta wata gara-gara a wannan daga Zariya ta fito a wannan ba ƙauya ce Ba ta je abuja ba ta waye ba ta ce ta kyale su suna ta gulmanta kowa ba ta son ta rabe ta wannan za ta za ja a ce masa taurari a ce tana da fenjamentalist suna da tsatsauran ra'ayi masu irin tsaurin ra'ayin addini din nan da aka ba san su jera da ita ta ce wallahi malam da aka je muka shiga kilas ɗin workshop malamin farko bature ne da ya zo ya fara lacca sunanta madina malamin da ya fara lacca duk in ya kai ya komu zai ce madina da ya maganan afirka kawai ita ya sani zan zanjar afirka duk waɗannan da zuwa kwaikwaye turawa ba su ba sha'awa shi yana kallon shi bature kuma yana son ka tsaya kan al'adarka kuma sai Allah ya ba ta ɗaukaka da sharaki da matsayi a wajen da sai ga cewa duk lakcarorin ta ɗauke hankalinsu in tambaya ne ita in wani abu ne in misali ne daga afirka ita ake nunawa a wurinsu ita kare ce ta fito daga afirka da ita ce take da shiga da ya ta nuna al'adarta ta tsaya akan addininta sai kuma da aka dawo hotel mazauki sai wannan ta zai ta ce wata ba ta aran gidaje musu ba suna son kuma tsara to in kai abinka don Allah sai Allah ya sa maka ɗaukaka cikin wannan karka damu da wani zai rena ka ko wani zai maka izgidi yasa Allah ya lallashi mana ya ce in kun ga ɗan banza ɗan iska mutanen banza suna maku dariya suna maku izgili mun gane suna nuna ku ba ku ba Allah ta'ala ce kakku damu wallazi na taqaw ku masu jin tsoron Allah fauqakum ku ne a saman mutanen banza a yaushe yau malkiyama a ran gobe alkiyama ku kuna can gidan aljanna na sama su suna can ana azabtar da su sakamakon mugun aikinsu da haka duk wanda ya maka dariya a yau saboda yana kallon ka kiyaye dokokin shari'a da haka yana ganin kai ba kauye ne ba waye ba ba ka da ci gaba ba su filazaikin gare ka ai kai ba gidaje ne ka kyale shi in dai bin Allah shi ne gidajen cin to ka mutu a haka ba za ka wayar ba da Allah mun gane ko mace ce aka je gidan biki wai in ta tsaya za ta kula da addininta ta tsare dokokin Allah ya dauke ta ba kauya ba ta da wayewa sai ta yi iskanci tukuna to ki yadda da wannan kauyancin in dai bin Allah shine kauyancin a wajen su mun gane ko wallahu yarzuqu man yasha'u lalle Allah ta'ala yana azurta wanda ya so bai gaire hisabin ba ta da hisabi ba wato hatta yadda mummune suke kashe nasu kuɗin kai mutumin kirki bawan Allah so kake in ka samu kuɗi ka kashe cikin hanyar Allah shi kuma mutumin banza in ya samu kuɗi so yake ya kashe cikin morewansa da hulewansa ya ji daɗi ya more ko da ba ga abin da Allah ya da shi ba so in kana kashe ma masallatai marayu addini wuraren tafsirai ya za a bunƙasa addini wuri kaza sai sana ganin kaman kai baka waye bane kana kashe kuɗi inda bai kamata ba mun gane Allah ce kakka da muka ci gaba da kashewa kan hanyar Allah shi Allah yana azarta wanda ya so ba tare da kisabi ba mun gane duniya gaba ɗaya kamar yadda wani hadisi ya faɗa na mutane duniya gabaki ɗayanta na mutane hudu ne wadda zuwa gobe insha Allah subhanahu wataala in Allah ya ji in ba na manta ba zan faɗa muku yanzu nake tuno wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce innama dunya li arba'ati nafar nan ne ba in Allah da kan wannan mu tashi akwai waɗansu mutane hudu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce waɗanda suke cikin duniya gaba ɗaya ma'aikin Allah ya yi categorizing mutane an raba su category category gida gida to a gida hudu an gane ko su ne suke cikin duniya dole ka kasance ɗayan biyu wato ɗayan hudun dole akwai gurup ɗin da kake a cikinsu akwai gurup ɗin kirki kai ƙoƙari ka zama a ciki akwai kuma gurup ɗin banza Allah maɗaukakin sarki ya datar da ubangiji maɗaukakin sarki ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya sa albarka cikin abin da muke karantawa ya rufa mana asirin mu duniya da lahira ya sa ma rayuwar mu albarka ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa na a saurara <laughs> wato to abinda na faɗa masa a wancan lokaci kun san na ba ku labarin mai siyo ma na ce gaskiya in ya samu wani aiki ya canza domin Allah ta'ala yana cewa wata ta'awanu alal birri wata taqwa wa alal ismi udwan ka je ka rika siyo ayaban da ka san ba ci za a yi ba bauta masa za a yi za a mai da shi kini ga Allah su kuma ya zama kai ne mai siyo wannan ayaban da ake bauta masa wannan hadari ne a addini ka mun gane ko za ko ka canza ko ka nima a canza maka department canza ko kuma ka fito ƙarara. ba laifi ne shi ka tuka shi an gane amma ka taya shi addinin shi shine aka hada da ka faɗa mishi ƙararar addininka na musulunci ya hana ka ka ce malamanka na musulunci sun maka wa'azi sun nuna maka wannan abin ya saba ma addininka ka fito fili ka faɗa masa wala'alla za ka cimma yana da wayewar duniya su ya alamuna zahira min alhayatun duniya sai fahimce ka Sai kamar raka ba addinin ka musamman yana kasan ku. ka ce an hana kai wannan da haka in akwai cikin yayan shi akwai wanda ya girma ya je ya rika siyo mishi ko shi ya rika siyowa da kanshi ka fito fili ka faɗa masa wannan na ɗaya ke wancan kuma da kake mutu ma iyalai da shi sai na ce da shi huska fahiya laka aule akika aule gane ne wannan kam ya halatta duk lokacin da ya gama nashi bauta ga zai zubar ka gaira da ɗan ƙwari-ƙwari za ka yi iyalai tsana ba ka ka musu su ci ɗan in ma ba ka ɗauka ka ci ba zai riɓe ya lalace tsutsotsi su ci an gane da haka sai na kiyasi da wani hadisi da wani yake ba da labari ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a tsakiyar daji ba gida gaba ba gida ba kawai sai ga akuya ba gida gaba ba gida baya tsakiyar daji ya ce a zai da akuyar annabi ya ce kuska rike ta ka je ka yanka abinka fahiyar laka ta zama taka in ka ta kyale ta a nan ai tsakiyar daji ne auli a sai ka to in wani mutum ɗin ya zo zai wuce shi ya kama tun da kai baka ɗauka ba ai shi ya ɗauka in duka ku gaji ku kama sai ya ce auli da ibin to kerkeci kura in ta zo za ta ƙyale ta to duk abin da ba ne shi kawai lalacewa zai to halarsa ka ɗauka an gane duk abin da ba ne shi ko ka ɗauka ko abin ya lalace ba za a amfana da shi ba to ya halasta da haka lokacin da ya ware wannan ayaban zai je ya tara shi dai ba zai ci ba ba zai komi da shi ba lalacewa kawai zai yi ko to kai sai ka ɗauka kai ka je ka yi amfani da shi amma ka daina siyo masa ka je fatawar wadda na bashi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to yan uwa musulmi ɗazu da safe an samu dubu bakwai da ɗari biyu da saba'in yanzu kuma da yamman nan an samu dubu goma sha biyar da naira ɗari ɗaya kenan muna da dubu ashirin da biyu da ɗari uku da saba'in a yau za ka haɗa shi da na jiya ko muna da kimanin naira dubu sittin da wani abu wadda muke tarawa mu a nan majalisi kullum mu dinga ba da wannan guduma mu dinga ba da wannan sadaka muna sa ran zuwa ƙarshen ramadan su zanto sun yi kauri a gaban ku nan a gaban kowa za a zo a kira waɗannan marayu kamar yadda aka saba a taimaka musu muna fatan duk wanda yake da wata hanya na yadda za a yi abin ƙasa makarantar marayu da ke wannan gari yanzu dai akwai firamare ta riga ta kafu insha Allah kuma za a yi ta yi har a tashi duniya da izinin Allah to muna fatan a samu sakandare duk wanda yake da ikon da zai taimaka mana ko ɗan uwan shi ko wani ko wani aboki a duk inda a yi ɗinki a duniya ko ma wanda suke ganin mukila kila ko a manara tv ko a sunna tv ko a ɗaya daga cikin kafafen yada bayanai na zamani social media to duk muna neman gudunmuwa a nan garin funtuwa na yadda za a assasa makarantar marayu sakandare tare da budan a yi hostel a yi gina makaranta makaranta ta tashi marayu sarƙa karatu a ciki duk wanda yake da hanya kai kasa a gwiwa in wani dan uwa kake da shi a Kano ko a Kaduna ko a Abuja ko a Sokoto ko ko ina ne ka kira ka bashi labari wani mai gidanka kira ka bashi labari wanda yake so ko ya zo ya gina ko ya zo ya sai wani gida ko ya zo ya ba da gudunmuwarsa domin tashin wannan aiki ko da ba ma a duniya Allah aƙalla ka yi wani abin da za a yi ta tunaka da shi Allah zai ta baka lada Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'an musulmi muna roƙon Allah ya ƙara ma rayuwar mu albarka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa mugunci da mugun gani Allah madaukakin sarki ya mana katangan karfe da su wannan gari na kuntuwa Allah ya kara masa albarka manyan wannan gari Allah ta'ala ya kiyaye su ya musu jagoranci dukkan wanda suka riga mu gidan gaskiya irin su liman Mustafa liman Malam Aminu liman Malam Sa'idu Allah ta'ala ya gafarta musu da sauran malamai da sauran ahli sunna da sauran dattawa da suka buɗe su Allah ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya biya bukatun mu gaba ɗayan mu Allah ya biya bukatunmu na alkhairi duk wanda yake da wani abu da yake jin tsoro Allah ka kare shi duk wanda yake da wata wani buri Allah ka cika masa wanda yake da wata bukata ta alkhairi Allah ka biya masa albarkacin azumin da ke bakin mu Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da kunci Allah ka yalwata mana cikin samun Allah ka yalwata mana cikin neman mu Allah ka kara mana imani Allah ka sa aljanna ce makoman mu Allah ka raba mu da azaban kabari iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka dukan malaman mu Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira Allah ka kara mana san Allah da san annabin Allah da san musulunci dukkan fasikanci da sabo Allah kai mana katangan karfe da shi Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka kare mutuncin mu Allah ka tsare mutuncin mu duk inda muke Allah ka tsare mutuncin mu duk inda muke Allah madaukakin sarki kai ka roki kai ka roki umurce mu mu addu'a mu roke ka Allah mun roke ka Allah ka amsa mana Allah mun roke ka Allah ka amsa mana Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa bain ma'siyatika wa min al-yaqini ma tuballighuna bihi ila jannatika umatina Allah bi absarina wa asma'ina abadan ma abqaitana waj'al kullu warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wa sunna ala man adana برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا عطنتان وفي الآخرة عطنتان وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين